Kanu ne yana yi kima da الله اكبر الماجر الشيخ wannan da

Kalau tak kena pisau, kita sudah mati yang tak kena. 哎呀不好意 la mm.

Laya 따선니 날씨가 신라 이제 날씨 너무 시원해 시원해 しょう。 niet in de lucht gaat. Dit is de lucht van Hamels. Allahu Akbar. Hij is er aan het pakken. Wanneer dit dit de opening is, inshallah. arzikin in magana tana da ya ka ta sama gagga annabi bai ka ba kuma ka jama'a a kuma ya mu masallaci ya gaskiya wallahi wallahi kada ka ji tsoron kowa kuma kada ka ga girman sun mai girma ko ya ga girmawa ya ga girman Allah ya ga girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ta'ala ya umurci manzonsa sallallahu alaihi wasallam idan shi wa'azi kada ya tsaya bibin duk wanda aka bada rai wanda ya ga nauyi ne ko kunya sai ya tafi magana Allah

Allah ce wa man taba ma'aka da zuwa ya tura ya jawo ya tsara kuma tsayo tsarai tsarai abin da ya suna bayan Allah ba mu tafi da tsakuwa ba tsakaninku da Allah kun yarda ku tsayi kiran tsakau a kan da annabi ko ku yarda

دعوتنا دعوتنا دعوتك كلمة النبي محمد وانت كوصل لك شنو شغل اه كوني لقد كنت تركب إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الكفور فلا لك علينا نصيرا الله تبارك وتعالى جعلتني وهذه الكلام شكل الدنيا كاملة صلى الله عليه وسلم قوم الكاري قوم الباكي قوم الويا وما لم تنفقوا da da ya a kai ba Allah na magana da shari'a halitta a wurin shi an saɓaɓe a wurinsa shi a wanda Allah ya turo muna don ya yarda da shi ya ce karantar da mu sunan ya karantar da mu addini lokaci ya zo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amara ce Allah jama'a ku ɗan yi haƙuri kaɗan. in sako da rabi sai a tayar saboda akwai mutanen da ke fitowa daga ƙauyuka wasu sun da asuba suka fara kasuwa ya ta yi wajen da nila ya taho nila ya ke lokacin wanda wanda a gara ana ɗan yi aiki kuma ba shi ne ba motoci motoci za su kawo daga babu tafi ko da suke zuwa alƙari kuma ba don kari ba suke so su kawo ko don ƙaunar annabi muhammad ko suna da biyar sunnarsa to kaga ya kamata mu da a cikin gida mu musu nasiha kuna shi ko To allah mu da hakuri mun san akwai ajiyarwa amma don allah ko hakuri a yanzu takwas ɗin mata ya zo a to kuma rinsu ko don allah ko hakuri a ubangiji ta ala ke faɗa cewa wani an tabbatunaka faratanka muka kasa ƙararrunka dugaduganka a kan ƙasa don faɗau na bakin sadar kamar yin yamma aure alhamdulillah ana magana imanin mai Give it, you can.

akwai ba nan ba sau Allah in ya afirka daren bakau ya rike ka to na kuma kuma ya kasa juna Allah ce ba don da mutane ta kuma ta matsala wala da an tun kuɗa kuma Allah, kuma wala sai mu roki Allah ya fara tabbatar da mu akan wannan sunna ko san da yin dan ba da haka ba dan ba tabbatar wa Allah ba ko ai mana barazana sai mu ci tsoro Allah ya tabbatar da mu ba amma da ya yi barazana in mu ya kuma sa ko Allah ya tabbatar da mu ba Allah amma sai a tura mutum mu bai yanzu kuma ya Allah ba ku gane da hanyar kada muke a kai ba daidai take ba da Allah na kyale mu har yanzu tsakanin ku da Allah da Allah na bari mu wallahi Allah ne bari mu amma ubangiji ya san manzonsa sallallahu alaihi wasallam shi muke kokarin madawa wallahi ya fahimta muke ba mu da nuna saba ma kowa sauran jami'ar wani yi ma mu dai manoman mu gobe manzon Allah da kai ba mai mulki da kai ba faraki da kai wanda ake mulka fasfo ka yi daidai da musulmin muhammadu rasulullahi amma kuma in ka faɗi kila allah ne suka tsayawa cewa da mulki da kai ba da mulka ya zai da kai ga zaɓi saki sai a cikara wani wani addu'a a jimila ake alama zai gane ba ubangiji ya yake cewa إنما يستجيب الذين إنما يستجيب الذين يسمعون matattu sahunai ɗan biya sarakunan gargajiya suna matattu da wannan jaye ba a Allah tabaraka wa ta'ala ce kai don Allah kuma ce alhamdulillah alhamdulillah wa ala al-ikram alhamdulillah ala kulli والله kawo shiga ba wani sun zama Allah na Allah mun gode ma Allah mun gode ma ba iya sun musa ba wasu cikin ku suna an taɓa gargajiyar shafiya Allah ya ce ga su mutane jiran da suka asu samu ne in ba sannan su masu kuta kuma bai su shiga da ba su ke magana cewa akwai wanda ba su aka wannan haɗi amma yanzu Allah ya mutu kowa ba za a hanyar shiga wurin gata na kyau kuma sai na biyu wurin dole sai na dole za a wato a da cire ga wasu tsallake masu karfa ma addinin da na gaskiya Allah ya ce masu masu masu wani zai sato ne na addini Allah ce yan bida ba su ba ya ana ba su ji wani mai zaguwa mutum كم يا رسول الله انا ابي كتب وغيرني تعالى ولو اننا نزلنا الينا wallahi tallahi karba da wasiyar da Allah ce Allah ce bari ku fito har muku magana walau annana nazzalna ilaihim malaika mutu'in bil haqiqi Allah ce la ko malaiku an ka dauko musu ba wai shakku musa ba ko musu ba حبيب الله ملائكة هي التوحيد وأسف الله تعالى تكرقها ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى الا ما تكون المسلم مسلم تاخذ يقول تسير يا كان معك قوه الى اما من قال ادله عبدك يا bin sunnar annabi sallallahu alaihi ya in yi wato wallahi ku je ku bi ɗan muku wannan ku a tsere Allah ya ce wallahi wasu cikin sa'a wallahi ba ta yarda wallahi لما نزلت موجود معروف هي بتاعت انت انت k'a اخويا علاء ولا لا قالوا قالوا tsallake tsallake zai

Well, what's that about? Oh, it's a Facebook now. Okay. In a Facebook. You know what kind of president? So, president. Okay, I ain't like you. Come on. kai na babu hanya kuma ba babu wani can ba mu kashe hanya ba ta kuma ba mu kashe hanya wani abu ga mun kashe shi na wanga a ah, shek musa ayyub a ah, whatsapp na facebook facebook facebook hmm? ka sa min shi yawa bari bari mu ka sa min shi an ka gama Then, then, then. shigo da kyau da kyau a gan ka zo ka sa ɗari ɗari ɗari ka ɗauko yanzu kyau ka ɗauko da kyau kai boston kuma shiga ne yawwa lankwaso ne mu da ka ba you. Salamu alaikum. Thank you. Tawa ba ki tawa ba shi mana Wasu su wuto ne. Ha, zai wuga. Akwai wani Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam,

Akwai wurin ƙuri'a, a shigo ƙuri'a. Kaja, hmm? malam, a sa hili shan gaba. wuce wuce wuce kuto kuto kuto eh da Allah wasu su ci kuriya akwai wuri ciki bari su yo sun kai a wannan gashi nan ya nan hmm.

وغساق شنو ولا صوت صوت حضرت هو وجهك وينها نورك الله الله الله أكبر الله أكبر Allah. Thank you. Thank you.

oh الناس ومن الأرض ومن الجهاد ونسيرني Thank you. I'm not Thank you.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 我这个五亩的五十个沙土嗯。下面的五十个五十个这些地啊，我这个地啊种到了，我这个地啊种不下了。那这是那个。

Sauri cikin

halitta karfe magana imam abu hanifa ba da ya aiki da ita da sai aya ba ta yi a wata da Ya boss. Ya a wata amma idan kun ku gana ba da maganar da ya littafin Allah ko hadisin manzon Allah sallallahu ta da sunna ko ba alai ne mutane magana ko mu bar magana ko faɗi wata magana ta tsada ma littafin Allah ko abin da yake da Allah to abin da muke da a cikin da ba Allah ya kuma ina kure ina koya da na wata ran wanda guda nazari

jama'ar maliki da sai da kaso karyar malikiya da imam maliki ya ce ban sai da ba a hajjin shi in magana shi ba in tsarin allah ai babu magana da kowa sai an da ta Assalamu alaikum. Hajji Abu. Barka da Kawai su yi shi. amma ne yana ganin ka ba da kawo mai gani ne a faɗa ne manzon Allah ya da ba to kai da kawo ne ka da bai duk da na Allah ya Allah ko ka ne kai

in na yi ma Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan na saba ma Allah da manzon Allah wala ba abadi alaikum ba a ce ku yanzu to dai abin da kuke ku halifa manzon Allah na farko in

Kahit to ay Kahit yung kahit Kahit yung Kahit yung Thank you. da'a wa kai yi mana'a shi dan kuka kun ba ba ko Allah sallallahu alaihi wasallam eh aka ga wata janna aka ce janna Thank you. Where's zamanin sun kace ce talatin za a yi tun kamin a fara azumin da kwana biyu suka ce abin za a yi azumi talatin to yanzu akwai wasu waɗanda ɗirguwa ta yi musu yawa da rikicewa da dadarcewa da tattakwalcewa wai aka ce musu an ga wata aka ce ina aka gani sai aka ce Nijar an ka ga wata an ce Nijar mun gani mun ga bidiyo mun ga zaman mallaman musuluncin Nijar zaman da suka yi da ittifaƙin da suka yi cewa wata ya tabbata an gani jihohi shidda daga cikin jihohin Nijar kuma Nijar tana da ainihin jihohi ne guda nawa guda takwas amma jihohi shidda an ga wata